أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da takwas ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin bayan hijira don ci gaba da karatun mu je idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta talatin da biyar fadin allah ta'ala wa laqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin yaqilun cikin wannan sura mai albarka suratul ankabut yau za mu tashi farkon aya ta talatin da shida mai allah ke cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا وقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وإلى مدين أخاهم شعيبا يزوى غبرن مدين من أيكا لدن أوانسو النبي شعيب عليه السلام domin ya zamanto musu manzo da zai isar musu da sakon Allah faqala shi kuma da yaje sai yace ya kaumi ya ku mutane na u'budullaha ku bauta ma Allah shi kadai ba tare da kun haɗa shi da wani ba warjul yawmal akhir ku tsorati gamuwa da Allah a yi ne na karshe sai zanto arraja bi ma'anil khawf wal khashya ko kuma warjul yawmal akhir ku sa tsammanin rahamar ubangiji a yi ne na karshe in ba kun bi umarni na wala ta'tau fil ardi mufsidin wala ta'tau kar ku aikata dadanci a ban kasa bil ardi a ban kasa musu da suna masu banna shi da al-ifiyu da al-fasad duka ko ne fasadi ne shi da al-ifiyu ko al-usu ya fi tsananin fasadi sama da kasancewar al-fasad shi yasa ya hana shi dukkan dangin guda biyu wala ta'tau fil ardi mufsidin wannan kisar annabi shaibu ta riga ta gabata a yalwace a cikin suratul hud da bukumanta me ya faru fa kazzabuhu sai suka kare ta shi fa asabathum ar-rajfatu sai wata irin tsawa ta dange su ta kama su fa asbahu fi darin jasimin sai suka wayi gari fi darin a cikin gidajen su na a gurfane sun faɗi masu saboda sun yi iya da su zo azin bai musu ba ya hana su shirka ya hana su magudi wajen su da kayyar kasuwanci yace ya qawmi budullah ma lakum min ilahin ghairu wa la tanqusul biqiyala wal mizan inni arakum bi khair wa inni akhafu alaykum adhabu yawmin mubin wato ya su amma ba su ba sai Allah da su وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين masu kulawa da irabi suka ce wa adan dinnan mafula bihi ne na arsalna wanda ake kan rashi ko kuma ya zanto ibtalaina ko fatanna sai ya zanto aka bi akan farkon sura wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laqad fatanna adan wa laqad fatanna thamud shine wa adan wa thamuda ko kuma ya zanto ana kaddara masa ahlakna halakana adam wa samuda haka adawa ma mun halakar da su haka samudawa ma mun halakar da su dalili akan wannan wa qad tabayyana lakum min masakinihim ai wani bangare ya bayyana gare ku min masakinihim ne gidajen su da ke tsaye a adawa sune ne mutanen annabi hudu alaihi salam wanda mazaunin a can al-ahsab kusa da hadramaut a samudawa kuma a alhijir dan kasar sham ko kuma kan tsakanin jazirul arabiya zuwa kasar sham kenan arewacin madina kenan ko kad tabayyana lakum bi min ana magana da larabawa maka duk kun san inda waɗannan mutane yanzu haka idan kun je asalin gidajen su suna nan gurin wanda sun rushe ga alamun cewa an yi azaba ga mutanen wannan wa zayyana lahum shaytanu a'malahum shaytan ya kawata musu ayyukan wato shi aikin shaytan ne ba wai cewa yake zo aikin barna ba barna ce amma sai ya sa mata wato fenti sai hawa ta fi zato suna da kyau da daga gani tsoro na abu ne zai yayi na burgewa fasaddahum an sabili ya kuma kautar da su daga tafarki wa kanu mustabsirin sun kasance da masana ne abin da ake nufi da mustabsir idan an ce fulanun mustabsirun a larabce shine alladhi ya'rifu shay'a ala haqiqati wanda ya sa haqiqanin abu amma kuma ya bujure masa a shi kenan kiran da manzannin su suka yi musu kiran da annabi hudu yawa adawa da kiran da annabi da annabi salihu yawa samudawa dukkanin su sun gane gaskiya ce amma da gangan su bari sun da ko sun bar gaskiya da gangan shi sun fi tuntunce azabar ubangiji shi ne ma'anar wa kanu mustafsirin وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وقارون هكا مهلكة قارون وانت لابارن سيجباتا كم kwanaki kaɗan ko shekarun jiya ko na makamancin haka wa hamana haka mun hallakar da hamana babban wazirin fir'auna kenan wa laqad ja'ahum musa hakika annabi Musa alaihi salam ya zo musu da hujjoji fastakbaru fil ardi amma su suka yi girman kai a ban kasa suka ke yadda da wa'azin da ya musu wa ma kanu sabiki Allah ce ba su kasance masu kubuce mana ba su kasance masu tsere mana ba idan kai sako baka iya tsere ba ubangiji ubangiji na iya damkar mutum ne a kowane lokaci ya dama da kuma dankar da ya mutum ba zai kai labari ba kenan wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد shadid وكلا أخذنا بذنبه ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومن سيفا كلا abin nufi dukkansu kowane ɗaya cikin waɗanda aka ambata baya tun daga annabi shu'aibu alaihi salam mutanen su kenan da adawa da samudawa da fir'auna da hamana ko ko mu ce tun ma daga mutanen annabi lutu alaihi salam shi ne ma'anar fa kullum kowane daya daga cikin su akhadna bi dhanbi kun kama su da laifin ba wai haka kawai ake musu azaba ba ta da laifi ba shi ne ya jawo ومنهم من أرسلنا عليه هاتفا daga cikin su akwai wanda muka turo musu da hafifa wato ainihin iska guguwa mai tsananin karfin gaske su ne kamar wa nan, kamar adawa wanda Allah ya turo musu da iska rihun fiha azabun alim تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين su da so ga iska ta taso zamanin su hadiri ne mai dauki da ruwan sama an murna suke cewa suna cewa haza arzun mafiruna ai wannan girgizar da zai tsokar masa da ruwa ne sai Allah ce bal huwa masta ajaltu bi ba haka ba ne, abin da kuke nema a gaggawa muku ne da gaggawa ga shi ya fara zuwa to mun kuke nan da kuma dai rihum fiha azabun alim arsalna alaihim ar-rih al-aqim wato rih al-aqim wanda babu alkhairi cikin makarar iskar da ba ta dauke da wani ruwa sai dai azaba kawai ومنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة daga cikin su akwai wanda mala'ika yi tsawa yadda ke da rusu gaba ɗaya suka mutu so ne kuma mutanen annabi sa'ayi kuma mutanen annabi sa'ayi duk suratul hud sun ce hasal allazina zalamu sayha wa akalat allazina zalamu sayha duk kowanne saiha aka yi musu shi ne su da yawa ومنهم من خسفنا به الارض daga cikin su kuma akwai wanda muka nutsar da shi cikin kasa shi ne kamar karun wa minhum man azrakana daga cikin su akwai wanda muka dulmiyar da shi cikin ruwa kamar sar'auna da mabiyansa su hamani kenan a ko mutanen annabi nuhu ma haka su ma an zulmi yadda su cikin ba wa ma kana Allahu yuzlimuhum da dai Allah bai kasance mai zalunta su ba walakin kanu anfusahum yuzlimun sai dai kawunan su kasance suna suna zalunta kaga nan wannan labari na alqur'ani mai girma da ya ce fa kullun akhadna bi dhanbi ai an kare labari amma wannan an kawo su ne ijimalan kuma da mai ba da labarai ke cewa kanun labarai to kuma me zai biyo baya sai kuma labarai tilla tilla wa minhum man as arsalna alaiha tuba wa minhum man asdar husayna wa minhum kufi yalini da waɗanda suke kare da abin da ake faɗa musu na wa'azi kuna musu lala bai kamar ka ce na mu ke da inda musulmi a yi ta wa'azi ba ka kana nan kana morewa kana shakatawa yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai ka suka kuma duk waɗanda kake fasikanci da su yanzu kayan musu ba ba ka da karfin tafiya ma wajen aikin ka kaga tun daga nan Allah ya dace mutum ya nuna masa iyaka wai sai a wannan lokacin ko mutum zai rike kirji ne ba ya kira shi mu shi Allah ne kuma da sun gudun da sun da sun to shi sa tun kafin wannan ranar ta zo maka da sauran kuruciyarka a jikinka jini na gudana a cikin kafin yanzu ko kana zuwa Allah ka kana tattantar da kai ga Allah ubangiji da Allah in ka tattantar da kai kai maka gode shi zai kara maka abin da ya baka na neman duniya amma da zaran kai girman maka kuma wannan kuma ka san ba ya da kai مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثال waɗanda suka riki wani ba Allah ba a matsayin auliya a mataimaka gare ko masu jikuntan lamarinsu misalin irin wannan aiki nasu kamar da an ka hudu ta kazan baita kamar misalin gizo-gizo ne wanda ya yi gida ma'ana in ka roki wani wanda ba Allah ba dan ya biya maka bukata dan ya jawo maka amfani dan ya kare ka daga abin da kake jin tsoro misalin ka kamar gidi gidi wato da yayi gida ya saka gida wato gida ne ke a duniya ce ne gidan gidi gidi wa inna awana al-buyuti la baytun anqabu mafi tsoro gida mafi tsoro gida a ban kasa shine gidan gidi gidi to wanda ya ma baya kwana ciki baya masa amfani wanda ya ma bai kwana ciki ba da kuma wani kaga gida ne mai matukar launi a nan gurin ubangiji na nuna gajiyawar duk wani wanda za a roƙa ba shi ba yana nuna kasawar duk wani wanda za a nemi tsari wanda ba shi in za ka nemi tsari ka nema a wurin Allah in za ka roƙa ka roƙa a wurin Allah in za ka alta fas'alillah wa in ta anta fas'al billahi da baiti an ka mutu lauka ya da mutu gida mafi tozonka a ban kasa shine gidan gizo gizo lauka ya da mutu inda sun kasance sun sani wato cewa haka siffar aikin su take to na mutai da su yi shirka da babu yadda za su kira wani wanda ba Allah ba sai Allah ce inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi mai shay ubangiji ta'ala yana sanin duk wanda suke kira min dunihi ba shi ba min shay na kowane irin abu sawa'un wanda suke kira din nan annabi ne ko mala'ika ne ko waliyi ne ko suna kiran wani gunki ne ko wani aljanna Allah dai ya sani kuma zai musu hisabi akan wannan ranar tashin kiyama ba bambanci wajen kiran wani Allah tsakanin wanda ya kira aljanna da wanda ya kira mala'ika dukkan sun yi tarayya cewa shirka su ba bambanci tsakanin wanda ya kira gunki da aka sassaka da gidaje da wanda ya kira annabi ko ya kira wali dukkan sun yi tarayya shirka su eh akwai bambanci tsakanin annabi da wuri, annabi da girman daraja akwai bambanci tsakanin salihan bayi da itace wanda ba mutane ba ai mutane suna da daraja akan dukkan halitta ba ba ma abin nan ba sun ba malaiku da ke saba ba ba amma abin da ake magana a kai, wajen mayar da su Allah zai fi jiri wajen gabatar da bukatar da ba a ganyo ta auren kowa sai a wajen Allah duk da jiri ne yadda ba za ka kiraye gunki ba ba za ka kiraye aljan haka ba za ka kirayi mala'ika ba haka ba za ka kirayi annabi ba haka ba za ka kirayi wali ko shehi ba ko waye duk ba za ka yi wannan mutum wanda kai duk kai shirka inda Allah ya ce wala tad'u min dunillahi kaga hani ne da ya shafi kowa kar ka kirayi wanda ba Allah ba ko waye ba ya shiga ciki ba ma la yanfa'uka wala yadurruk irin wanda ba zai iya cutar da kai ko ba zai iya amfana da kai ba fa in fa'alta in har ka kuskura ka kira wani wanda ba Allah ba kowane ne fa innaka idan min adh-dhalimin lokacin ka zama cikin azzalimai waɗanda suka yi shirka yasa Allah ke lazar da mu cewa inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay ubangiji ta'ala ya san abin da masu shirka ke kira wanda ba shi ba wa huwa al-aziz hakim kuma shi Allah shine al-aziz mai rinjaye da kuma al-hakim mai hikima وتلك الأمثال نضربها للناس وما يحسنها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين وتلك الأمثال أظن أك أنبت أبايا مثالين نضربها للناس وأنت مثل بوكا سوى مثالين لله wa ma ya ya'qiluha babu wanda zai hankalce su ya rubuwa a ciki illa al sai masu ilimi malamai ko waɗanda suke kokowar zama malamai wanda ke kokowar zama malami shine wanda kullum da ake karatu yana kai jiki ya saurara ya ji ake cewa to irin waɗannan su ne suke fahimtar misalai da Allah ke bugawa in ba haka ba wanda baya cikin wannan matsayin sai dauka ba ba zai dauke su a matsayin komai ba خلق الله السماوات والأرض بالحق ubangiji ta ala ya halitta sama ya halitta kasa da adal da gaskiya inna fi zalika la ayatan lil mu'minin lalle a cikin hakan akwai aya ga mutane اتل ما أوتي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اتل ما أوحي إليك من الكتاب كثرت أبن أجي مكة وهي أجي مكة وهي ينفذ اللسان إلى القرآن من الله ما يجينا نعطوه كثر يرد كرت القرآن ولا تلاه ka rayar da zuciyarka da alqur'ani ka lankwasar da harshen ka ya zanto kullum yana jike da haruffan alqur'ani mai girma wa aqimi sala kuma ka rinka tsayar da sallah a kan lokacinta inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar lalle ita sallah tana taimakawa wajen hana alfasha da kuma aiki wanda yake mummuna me ake nufi da sallah tana hana alfasha da kuma mummunan aiki shine malamai suke cewa abinda wannan ke nufi in dai mutum yana yin sallah daidai wa daida irin yadda annabi yake sallu kama ra'aytu muni usalli tun daga lokacin da kace Allahu akbar kai sunna du'a'un istiqdad kai isti'ada kai basmala ka karanta fatiha a ciki har ka je rukuci yadda annabi yi haka dagowa daga rukuci haka sujada haka komai matukar mutum na sallah irin wannan to wannan sallar za su taimaka wajen ya hasa hana ta alfasha da mutum gwargwadon yadda sallah ta cika gwargwadon yadda take hana mutum aikin alfasha da mutum gwargwadon yadda ta zanto akwai na kasu da tawaya cikin gwargwadon yadda za ta gagar wa mutum musan sauran ina fata an fahimta haka waɗansu malaman su da shi akwai wani abin da za ku ji ana faɗa riwayar tabarani daga Abdullahi dan Abbas cewa man lam tanhahu salatahu salatuhu an al-fahsha'i wal munkar wa lam yazdad min Allah illa bu'da dukkan wanda sallarsa ba ta hana shi alfasha ba ba ta hana shi munkari ba wai ba abin da ya daɗa tsakanin shi da Allah sai ƙara nisa ma'ana wanda zai sallah kuma ga yana zina ko yana shan giya ko yana tata to wannan ba abin da ya ƙara wa kansa sallar da yake sai ƙara nisan ta Allah wannan hadisi ne da'ifi bai tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba da duk mai alfasha suka ce jin so yake dai idan yi za ka kara masa da sun karbe zai so ta kara masa da sun shi? a shi ba tabbata kuma daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma za ka ji yana yawo a bakon mutane hadisi na zai imamu tabarani rawaito daga Abdullahi dan Abbas za ka sun ka tafi sun kawo cikin tafsiri haka yi mana imamu kurtubi da wuya su ga wani malamin tafsiri da ya zo karkashin wannan aya ba tare da ya kawo su ba sai dai waɗansu sun faɗakar cewa hadisi ne da'ifi waɗansu kuma sun yi surutun da sun kawo ma sanadin abinda suke nufi je ka bi sanadin hadisin dan ka tabbatar ya kafin ka faɗa ko bai inganta wai kawo shi ibnu tafi ba shi nuna ya inganta ba shi idan zai kawo sai ce maka قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن أبي هريرة قال رسول الله abin da yake nufi duk abin da ya biyo bayan kala ba za ka ɗauka ba sai ka karanta a haddasa fulan fulan fulan fulan su wane wane wane da ya ji daga wane karanta tarihi shi ana karɓar labarin su ko ba a karɓa shi ya kyale ka ba ya kawo maka sanadi ba ya riga ya fita har wurin Allah ya riga ya fita har wurin Allah aiki ya rage naka yanzu kuma da zai tafi ka'idojin malaman hadisi da ɗauki wani hadisin da ɗora a kan su ce ne ke da mun hadisi ya inganta da aiki ko bai inganta ba wannan kuma wani makamaki ne wanda ba kowa ke da shi shi yasa karatu ba a daina karatu kar ka taba cewa ga wata rana na zo na kammala karatu har mutuwa ana ga yin karatu duk malantarka kullum suka kara littafin ka kullum kai suka dai musu kura amma ga littafin da ɗakin malami ya ne gizo gizo ya rike su yanzu ba a karanta waje albarkacin makaranta aka zauna a nan sai eh, in aiki ya samu mutum kalubale to kuma sai a koma a karkare shi. to shi yasa kalubale ke da daɗi a cikin duniyar ilimi ka samu wani ya saba ma kamar da yake wa Allah godiya ka yi fatawa wani ya ce ba haka ba an ya karo maka aiki domin sai ka sake komawa littafi kila ka gano ba hakan bane ba kaga anan guri ya samu ya taimaka maka kila ka gano hakan ne ƙara karanta wanda kai kuma ka ƙara nutsuwa da shi kenan ya zado imanan ma imani ilimi kan ilimi ke dole sai ana wannan Za ka yi an saba matar ka damu in ka saba mu zan damu ni ma in na saba matar ka damu illa iya ka ayi bincike a yana mutane me ya gaskiya in kuma za a faɗa ta ce ga littafi kaza ga kaza ga kaza ga kaza wannan hadisi ne da ibi amma inna salatu tunha anil fahsai wal munkar abinda muka faɗa yin ta yau da gobe na taimakawa wajen mutum ya rage ayyukan sannan wannan waɗansu malaman kuma suka ce a salata nan abinda ake nufi ne ka karatu qur'ani an gane ku lalle qur'ani yana hana alfata da mai da munkari wannan kowa ya sani duk wanda ake wa wazi da alqur'ani yau da gobe zaka qur'ani ya hana shi ne alfata da munkari me yasa kuka ce as-salatu anan ana nufin alqur'ani kuka ce da hadisi cikin sahihi muslim hadisi ingantacce hadisul qudsi Allah madaukakin sarki ke cewa qasamtu qasamtu salata baini wa baina abdi bisbayni na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu sai ce ne idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala allah ta'ala abadani abdi idza qala ar rahman qala allah ta'ala asma alayya abdi idza qala malik yawm الدين قال الله تعالى مجدني عبدي إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا wa وبين عبدي إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هؤلاء لعبدي ولعبدي ما فعل a nan gurin Ubangiji ya raba sallah tsakaninsa da bawa ne ko ya raba karatun sallah tsakaninsa da bawa. Karatun sallah, ashe as-salatu cikin wannan hadisin ana nufin me? Karatun Qur'ani. da haka inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle alqur'ani yana hana alfasha yana hana munkari dan haka ake ce masa suna sallah dan saboda idan kai sallah ba qur'ani sallah ba ce ko ba ka to a ce kenan min babu salatul kulli wa iradatul juz'i kenan kuma babu salatul juz'i wa iradatul kulli kenan wato juz'u salati ne al sala wato shine qira'a sai aka ce masa sallah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikirun zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnun wadansu malaman kuma suna da su fasara daban wadansu malaman su ce abin da ake nufi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar matukar kana cikin su ba ka iya alfahsha sai in kai sallama to wannan aiko da qur'ani ne fa kowa ya san haka yasa waɗansu suka ce wannan fassarar ba ta da ƙarfi ne kuma ta mutum ya fite tunda ko ba ilimi ka iya faɗin wannan fassara amma waɗannan guda biyu suna da matukar abin suna da matukar su da Allah ce Wani wala zikrullahi akbar wadan su malaman suka ce abin da ake nufi tana anil fahsha wal munkar ita sallah tana kankare zulubin alfasha da zulubin munkar dan ne kai da daidai da sunan annabi wannan ma kuma kaga suna da masakala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi da take riwayar bukhari ko muslim yake cewa misalin salloli guda biyar dinnan da kuke a ne kamar misalin wani kwaɗe daga kullum zai fito sau biyar ya zo ya yi wanka ya koma gida a jima ta ki zuwa wanka har sai ya yi sau biyar ya ce wannan bawan Allah da yake wannan matsayi za a samu da a jikinsa sahabai suka ce ba za a samu ba sai manzo Allah ce ka zalika masalan salawatu kham yanfu Allah da al-qadaya kamar haka ne salloli guda biyar din nan in mutum na tsare su ne yi su daidai yadda aka ce ubangiji na kankare zunubai da su kaga wannan kuma yi wannan fasarar ba ta yi تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أمة الله شيني مفي جرما sunan ma akwai fassarori daban-daban waɗansu suka ce ambatan Allah gare ku ku bayi shine mafi girma sama da ambatan ga Allah an fahimta ku dan Allah ya ce fazkuruni azkur wa ambatin ni ma zan ambaci ku to idan kuka ambace shi ya ambace ku da ambatan da kuka yi masa da ambatan da ya muku daidai wajen da kuke wanne ne fi girma na Allah shi ne wanda zikirullahi akbar kar ku dauka da yace fa kuruni azkurkum an yi daidai wa daidai da an yi kunnan doki ko alama zikrullahi ta'ala lakum akbaru min zikrikum iyyahu ambatan da zai muku ya wanda da shi zai ambace ku ne a fadar mala'iku kowa ya ji ya ka ne ambatan Allah da sai kuma lokacin da bai je ta ta san kayi su yiwuwar ma bai san kayi ba to da wanda aka sani da wanda ba su yi ba wanda bai yi ma kenan ko da za ka yi ke zama ka yi zikiri ka sa fatar ko ta yi amfani da abokan yana da duk da kana zikiri kana da la'ilu karshe dai ba ka da lada tun da kayi dan mutanen sannan ya ungur ku dai kadai suka ji wanda ke nesa ko bai ji amma Allah ko zai ambace ka a fatar mala'iku kaga wanda zikiri ya fi yi wadansu malaman suka ce wannan zikirin ma ne akbar wato shi batan Allah shine mafi girman ibada zikiri shine mafi girman ibada kowace ibada da ba zikiri ba bayan zikiri take shi yasa dukkan ibadar da ba zikiri ba duk girman ta kuma sai ka samu zikiri rukuni ne a cikin yanzu sallah ita ce mafi girman ibada zikiri rukuni ne a cikin ta domin zikiri karatun qur'ani kenan karatun qur'ani rukuni ne a cikin sallah in babu shi babu sallah ko ba haka ba sannan da ita za ka bude da shi za ka rike Allahu akbar zikiri ne assalamu alaikum wa kuma zikiri ne a sai dukkan ibadar da ba zikiri ba sai ka samu zikiri kuma yana cikin ta so mai so ka ce shi da wala Allahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un ubangiji ta'ala ya san abin da kuke aikata ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون التي ولا تجادلوا أهل الكتاب كتب في جايية وطن لأكثر من السابقكم شرهود كو نسارا كو نسارا كو وتسرسا كو يهوداوا كتب في جايية إلا بالتي هي أحسن sai da hanyar da ita ce ita ce mafi kyawun hanya wato in za ku yi jayayyar ku yi jayayya bisa ga ilimi bisa ga kowa ya koro dalilansa da ke nuna gaskiyar abin da yake kai ko rushewar abin da abokin zancen da yake kai ba wai jayayya ta zage zage ba ba wai jayayya ta bata lokaci ba hanyar da ku yi jayayya amma ta hanya mafi kyau illal ladzina zalamu minhum sai fa waɗanda suka zalunci kawunan su daga cikin su wannan kuma jayayya ba ta da amfani kenan to wannan aya malamai sun yi sabani waɗansu malaman suka ce mansuha an shafe hukuncin wata aya ta shafe hukuncin ta aya ta fitar a tsayyari suka ce yanzu ba ruwanmu da wani jayayya tsakaninmu da ahlul kitab yahudu ko nasara illa dai ko dai mu yaƙe su in ko ba haka ba me za su ba da jizya in ba haka ba ga musulunci amma a tsaya ana wani tattaunawa babu wannan tattaunawa haka waɗansu malaman tafsiri amma dai zance mafi inganci wannan aya tana nan ba a shafi hukunci da ba har yanzu ubangiji ta'ala ya shar'anta in an samu wani kirista da ya bugi kirki, shi zai gane kiristanci yana son ya tabbatar maka ta hanyar bible din da ke hannunsa cewa annabi isa da zane dan Allah ne kamar yadda suke riyawa saboda su kalmar da ta furta min afwahi ne ko da ya kazi ba in yana so ya tabbatar maka ingancin addinin kai musulman da ka ilmantu da ilimin addinin musulunci ya halaka kai da ingani amma in za ku yi ku yi tijiya a ah, hanya mai tsari hanya mai kyau wadda ba ta yi da wuya in ya zo zai yi magana kai ma ka zo za ka yi magana yan kallo su zo daga dukkan bangarori guda biyu ya ku yan kallo kallo kawai za ku yi ba wanda zai saba ta kowane bangare kai fara yin magana wannan mai magana idan so wannan ba shi minti biyar wannan ba shi minti biyar ko wannan minti goma wannan ya ba shi minti goma kowa ya faɗa abin da yake kai tare da dalilai sauran mutane kuma kyale su har yau idan an samu kiristin za su haka in an samu ko musulmi mai karfin halin da zai iya tsayawa ya kare addini sai ya tsaya yayi wannan yana daga cikin jihadi yana an gane ku hakan yana daga cikin jihadi in na ladina zalamu minhum sai dai waɗanda suka zalunci kawunan su zuwa ake nufi wajen suka zalunci kawunan su wanda sun san ƙaryar abin da suke kai sun san ƙarya ne suke yi irin waɗannan duk jayayyar da za ta yi da su je da suke su bango ba za ta yi zama sun To wannan ka za in za da su, ba su lokaci ne ko da ba su amma akwai wanda zai rika ganin kamar da hujjar da zai baka ko ba haka ba duk inda mutane suke alakantu sai ka samu ne ne in mai son zuciya wanda yake ya san farrafi amma yana amfanuwa da wani abu yi kirin zai tsaya kan wannan fannin ya dage karfi ففي الذي أنزل إلينا Wa إليكم وإلهنا وإلهكم واحد mun san abin bautar mu da abin bautar ku ɗaya ne shine Allah sai dai ko kun kai da gangan kuke bauta wa wani Allah Yahudi ke bauta wa zairu su kuma ƴan mutum suke bauta wa Annabi Isa in ba haka ba abin bautar guda ɗaya ne wanda ya halitta shi kadai shine Allah wa nahnu lahu muslimun mu muna mika waya ga wannan abun bauta kadai shi shine Allah وكذلك أنزلنا إليك الكتاب والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجعل بآياتنا إلا الكافرون wa kazalika anzalna ilaykal kitab kamar haka ne muka saukar da littafi zuwa gare ka ya kai wannan annabi mai girma wallazina atainahumul kitab waɗanda da muka ba su littafi kafin ka cikin yahudu ko nasara waɗansu daga cikin su yu'minu da bihi suna yin imani da alqur'ani wa min ha'ula'i kuma daga cikin waɗannan wato ana nufin quraishawa ko sauran larabawa wanda ba sa kan yahudanci ko nasaranci man yu'minu bihi su ma cikin su akwai wanda ake samu su yi imani da an gane ko wa ma yajhadu bi ayatina babu wanda zai yi musu ayoyin illa kafirun sai mutanen da suke kafiri amma duk wanda yake mai imani baya musu da wata aya cikin ayoyin Allah وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخصه بيمينك إذا لارتاب المبتلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمين وبنجي تي منزان الله وما كنت تتلو من قبله من كتاب وما كنت بك كسنتي تتلو kana karantawa min qablihi kafin saukar qur'ani min kitabin wani lissafi? da can baka iya karatu ba kafin a saukar maka da alqur'ani wala taqutuhu bi yaminik haka baka rubutawa da damanka ma'ana baka iya rubutu ba da kafin a saukar maka da qur'ani haka ko baka iya karatu ba izan inda a ce dama ka iya karatu ka iya rubutu sai kuma ka zo da alkur'ani lartabal mubtilun da masu barna sun samu shakka da ba za su gane qur'anin wahayi ne daga wajen Allah ba sai su dauka ko ya kai wajen wani ko ba haka ba sai Allah ya kaddara wa annabi ya zanto annabiyul ummi allazi la yaqra wa la baya karanta wani abu da ya rubuta komai baya da malami kuma a makka Allah ya saukar masa da wahayi ya malantar da shi ya zama malamin malamai ba tare da ya shiga aji ya koyi alifin ba'un ta'un ba sallallahu alaihi wasallam dan an yi haka dan ya zanto mu'jiza ga mutane cewa eh lalle wannan annabi ne dan in ba haka ba wanda aka halice shi aka haife shi bai san komai ba bai taba koya a wurin wani ba babu yadda za a yi kawai muga ya ya iya rubutu lokaci sai in ya samu wanda koya masa tunda ko ba ya da malami a maka ake kenan wa ya sanar da shi Allah ne ya sanar da shi ilimi ne da dunni wahayi ne daga Allah ta'ala shine abin da abinda wannan ayat take nufi wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab da ta baka karanta wani littafi kafin alqur'ani wa la taqutuhu bi yaminik ko baka rubutawa da hannu idan inda ake kana karantawa ko kana rubutawa dartabul mubdilun da wato ainihin masu barna sun samu ta cewa wannan hakika ubangiji ya riga ya tabbatar da ita a wurare da dama kaɗan daga cikinsu وكذلك أوحينا إليه أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان الكتاب أنا أقول الرجوع وكم إذن تولد ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان da can san menene littafi ba baka san menene karatu ko rubutu ba walal iman rukunan imanin ma baka san su walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa la tahdi ila siratin mustaqim sai Allah ya sanya maka wannan alqur'ani ya zanto haske wanda yake tire da wanda ya so cikin bayin abin nufi dai annabi bai koyi karatu wajen kowa ba bai abin nan ba ashe tuhumar da duk mutanen maka suke cewa asafirul awwali na tabaha fa hiya tunna alayhi kufratan wa asila ta abadabani sun ba ga muku duwa yayin karanta cikin ba wanda ya karanta cikin kuma wani abu sai Allah ya kaddara wa annabi zama cikin garin Makka bai taɓa fita daga makka da kewayen daga ƙauyen makka tun da aka haife shi har ya zuwa lokacin da aka saukar masa wahayi amma idan kuna karanta littattafan sira za ku ji an ce yana yaro ɗan karami an yi tafiya da shi ƙasar sham an je garin kusura har ma wani wa yahudi ko wani kirista ya danke ce wannan shine annabin karshen zamani wai ya gane haka ya ji ya ga ya zauna tun wata itaciya ya ba ta da ganye sai sai ganye kuma yana tafiya girgije na masa inuwa labari ne marasa dushi ba ko ɗaya daga cikin su domin inda wannan ta faru abinda mutanen makka suka kafa hujja da shi na cewa qur'anin ko yayi a wurin wani da ya zama da ke tun daga ya haɗu da wani malamin yahudawa ko malamin yan musulmi kafin ba a turo su da suna da zaman cewa amma dan ubangiji ta ala yana mutum qur'ani ba a kaddarawa a zau fita daga wurin makka ba wannan kenan karo na biyu lokacin da aka yi isra'i da miraji da shi yazo ya bada da labari mutane suka ce ƙarya ne yace lalle Allah ya kai su wajen gaske da suka ce ƙarya ne in ko ba tsoro ba bayyana mana magani. gani sai ubangiji ta ala ya buɗe masa hanya ko yana kallon masallacin gudu yake to da yake ginin masallaci yake kofa ta kaza tana kallon kaza kuma azara kaza ke a sama daidai wuri kaza ga kofa iri kaza ga kata ko iri kaza mai fanti ko kaza iri ya musu bayani irin yadda wanda ya je wurin ma haka inda a tarihi ya taba zuwa kasar sham inda bai su baka da yake yanzu ya zo ya ce ya yi miraji da sisi ce ko dama ya tun yana yaro an taba zuwa da shi dan ya faɗa mana yanzu ai ba gurin ta to bai taba zuwa ba sai abin ya daure kai da haka ku rike wannan sosai da sosai a littattafan tarihi da littattafan sira suna bukatar rariya da za ta dace ba fiha ma habba wa dabba a cikin su akwai ababen da yake ba su da asali ta fuskar ingantaccen tarihi to amma kuma an yada su bakunan mutane a wajen karatun maulidi wajen karatun tafsiri ana ta yaɗa isra'iliya da sauran su marasa asali shi sa kullum muke kira ga dukkan wani malami mai koyar da mutane cewa amana ce Allah ya dora a kankanin kullum ka da bincike in fa kana karantarwa kana wa'azi kana tafsiri ba ka kara bincike mutane kuma sun yarda da kai abin da ke faruwa shine ilimin idan ya kare za ka shiga da faru kuma kana ta ba mutane kusa ko in ba ka tace ilimin ka sai ka je ka ɗauko magana ba ijiya tun karni takwas da suka wuce baya shekaru ɗari takwas an yi littafi a kai an ce wannan labarin ƙarya ne kai ba ga wanda aka sai ƙaryan bane ba ka ɗauka cewa gaskiya ne ka ɗauka kana kai dole ne sai mutum yana da ciki ko dole lokaci walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun dama shi malami na Allah sun faɗi. fabi karantarwa karatu tu'allimuna alkitab kuna karantar da mutane wa bima kuntum tadrusun kuma kuna kara karatu ba yanda za a kai ta karantarwa ba ka kara karatu a siri ba a koyarwa ba yanda za a yi kuma kai ta karatu ka ce yi zo ka karanta ka ce a sai na gama kuma a ce an siri ba da ba za a siri ba sai ta hada biyu tu'allim wa tadrusu tu'allim wa kitab wa ma kuntum tudrusun malamin gaske kullum yana karantar su kuma kun ga sai aka ce tu'allimuna kitaba kuna karantar da littafi wani littafi wani littafi kenan littafin Allah alqur'ani ne girma ko duk abin da zai taimaka wajen a fahimci alqur'ani ne girma kamar ilimin hadisi kenan kamar ilimin sira kamar ilimin tarihi kamar ilimin lugan larabci tunda qur'ani an so da shi da larabci suna taimakawa wajen a fahimci Qur'ani waɗannan su ne malami. amma malamin da zai zo a bada sa'a wannan ba ma malami bane da shi sauran gama garin mutane duk dai suke mu ne dan da ba mu da ma'auni sai muka dauka shi ma malami ne amma Allah bai sa mu suna malami ba mun san Allah bai sa mu suna malami ba wannan dan su bule kawai wanda za a zo koyi ba koyi maka rubutun sa koyi je ya sauke Qur'ani koyi zo ya kaza ai ba koyar da kai Qur'ani ba ya sauke maka yi su kuma Allah ce tu'allimuna alkitaba ba haka Allah ce ba menene ma'anar tu'allimuna alkitaba kuna karantar da littafi shi karantar maka da yi karantar da kai manzon Allah da kansa da ya zo mai yi abu guda biyu aiki aiki na farko koyar da mutane tilawan Qur'ani aiki na biyu koyar da falsafa haka aya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata kaga yatlu alaihim ayati yana koya musu ayoyin Allah yatlu yana karantawa dan Qur'anin kawai karatun zalla wa yuzakkihim yana zakake su daga munanan dabi'u wa yu'allimuhum alkitaba yana koyar da su littafi to ayat da ke san ai sune alkitabu kenan a ta an ce yatlu tilawan kenan nan kuma yu'allim tafsiri kenan dole sai koya koyar da Qur'ani kuma ya koyar da mai tafsirin haka kenan da malami zai tafi sai dai a yi ta a zalla a yi ta karatu to abinda za a yaye za a yaye zara ta ma a cikin Qur'ani amma ne su san fasara ko aya ne har yanzu kuma an yi rabi ba ya rabi dike ina fata wa alil Qur'an hada Qur'ani da Qur'ani idan ka dawo aya ka dawo dangin ta da yan uwan da ke wurin surare ka hada kansu duk inda ka da aya akai gaba ka samu da to idan ba haka zuwa zai iya hado ma kawo na su ma ba wanda zai iya haɗo maka kawunan su biyu shi yasa duk waɗanda Allah ya ba su hajjan Qur'ani ba karamin ni'ima ba ce ya kamata su girmama wannan ni'imar su ganta wato su tsaya zage dantse wajen ilimi kuma na addini din ilimin harshen larabci ilimin tafsiri ilimin fikihu ilimin lugha da sun tsaya shekara hudu biyar sai ga mutum da nan ya tazara mai yawan gaske to balla sana kai shekara goma kai shekara ashirin ai shi kenan yadda ka jafari a cikin haka zaka jafari a tafsiri amma ka jafari wajen rubutu ba ka jafari wajen fassara ba ai in an jabaki kuma sai an yi biki sai an fasa shi amma an jabaki ba fasa ba kuma to fasa shi kuma ba zai yi ba dole sai da ilimi ce dan haka dai abin da muke so mu kai gari ta nan gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zama cikin kuriyar makka da dai bai taba zuwa can ba bai taba zuwa baitul maqdis ba bai taɓa zuwa busar ba har zuwa lokacin da ya kai ɗan shekara arba'in sai da aka yi masa wahayi ne a daren isra'i ne aka ɗauke shi daga makka zuwa masjid al-aqsa daga masjid al-aqsa kuma zuwa saman sama har inda ya sadu da ubangiji a saman sama sallah aka dawo da wannan shine tarihi ingantacce duk tarihi da yace ya je wani gari wajen makka musamman ba ya ce kasar sam su da su ne wannan tarihi an gane ku وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتلون بل هو آيات بينات فلتيشي شي wannan بجرم mai girma ayoyi ne bayyanannu fi suduril ladina da Allah ya kaskance su a cikin zukatan ma'abuta ilimi. A ce ba a kira mutum ma'abuta ilimi sai in a cikin zuciyar akwai wani abu na alqur'ani ne Don dan shi ne jigon ilimi gaba ɗaya وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا المسلم آيو يمو من من وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير mubin wa qalu wadanda musu imani ba su karin da cewa laula unzila alaihi ayatu, min rabbi ina ma ati an sokar musu da ayoyi da dorin kuɗi inda an san wa manzon Allah ayoyi da dorin kuɗi da mun yi da suke nufi da ayoyi irin abin da suka rinka tambayar annabi a kawo musu na mu'jiza dan su yi irkurin su ce lan nu'minu laka hatta tafjura lana min al-ardi yabu'a ba za mu yi imani da kai ba har sai ka bulbulan mana da wani irin ruwa daga ƙasa mu ga ya fito a cikin garin makka aw yakuna laka baytun min zukurufin aw aw kaza aw kaza aw kaza aw kaza aw kaza da suke sun roka cewa sai sun gaina da gida na zinariya da azurfa ko sun gaina da wata maki ke gona cike da dabino da inabi da kayan marmari ko sun gaina da kaza ko su ga cewa gashi an sa wata matattakala ya hau ya ji sama ya ji ya karɓo littafi kuma ya kawo musu wannan ayoyi su suke na unzila alaihi ayatun min rabbih da me ba saukar musu ayoyin da muka nema ba inda suke samun kangarewa kenan da kafircewa kenan da Allah ce kul ka ce da su inna mal ayatu inda Allah lamarin saukar ayoyi yana wurin Allah shi ko ba a tsaka shi domin shi fa'alul lima yusmi abin da ya ga dama shi yake wa inna ma ana nazirun mubin ka ce da su ni annabi kadai nazirun bai da gadi mubinin mabayyin wanda wannan ko ba da iya kawo ayoyi sai Allah ya ga dama ya kawo da kansa أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يطلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون التي أولم يكفيهم سن بيد كيس بأننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم مومن سوكر دوانا للتاب الجريك وانا أكيد أن تامسوا أي آية in dai mu'jiza suke nema in dai gagar koyo ne to ayar qur'ani ya isa ba qur'ani bane bai ce kullu idin samatil ins wal jinnu ala an yatu bi mithli hadha al qur'an la yatuna bi mithlihi wa law kana ba'dhum li ba'd nadira inda mutum da aljan za su taru kan su yi taron dangi su kawo wani abu sun cikin qur'ani ba za su iya ba ko da sashi zai taimaka masa kuma suka zo suka yi dan suka kasa ba qur'anin bane ya sassauta in sun kasa kawo duka qur'anin su kawo sura goma am yaqulu naftara qul fatu bi asr suwar mithlihi muftariyat wani kuma ne za ku bi dole na yi kuɗi sadiqin in ma ba za ku iya kawo qur'ani ba mu je ku kera mu kirkiro surori goma kasal kamar daga alamtar kai zuwa min al-jinnati wal kadai nan ma suka je suka kasa ya sassauto da su yace am yaqulu naftara qul fatu bi suratin mithlihi ku kawo sura daya an faɗi wannan a makka aka je madina kuma aka sake maimaitawa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina atu bi suratin min mithlihi wa du shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin duk suka kasa da wannan bai sa'aya ba kuma bai su sun yi da ke su kawo kusan kusan guda ne har annabi bin al-hasan yace launa sha'u la kullu mithla hada in mana so sai mu faɗi irin wannan aka kawo kuma ya kasa wannan bai sa'aya ba kuma domin riski ta kurkure da ruwa daga kasa ga abin da yake hannunka ka kasa kawo kusan kusan ka kana neman kurkure ruwa da cikin kai ne awalam yakfihim anna anzalna alayka kitaba yutla alayhim inna fi zalika lalle cikin abin nan na saukar da alqur'ani a gare ka rahmatan akwai rahama da Allah ya so gare ka da kuma wanda suka yi imani da kai wa zikra da kuma tunatarwa da wa'azi li qaumin yu'minun da waɗanda suke masu imani sai Allah ya ce su kafa billahi baini wa bainakum shahida Allah ya isa mai shaida tsakanin da ku cewa na isar muku kuma ku kun kan gare kun yarda ya alama ma fi samawati wal ard ai Allah ya san abin da yake faruwa cikin sammai da kasa gaba daya tana abin da kuma ya gudana tsakanin na da ku wallazina amanu bil batil lalle waɗanda suka yi imani da barna wa kafaru billahi suka zo suka kafa sai ma Allah ulaika humul khasimun irin waɗannan sune ne a Allah tsare ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين Ubangiji ya ce wa ya sa'ajiluna ka bil azab za ka suna neman ka gaggauto musu da azaba su kafire kenan Allah ce walaula ajalun musamman ba dan wani alƙawari ba sananne da Allah ya ajiye na cewa ba zai azabce su sai an je wannan lokacin la a al-azab da abin suka bukata na azaba ya zo musu wa la yatiyannahum baghtatan ya lesu da sannu ita azaba za ta zo musu baghtatan lokacin da ba sa tsammanin ta wa hum la yashurun al-halim sadi yastajiluna bil azab suna neman dai wai ta zo musu da azaba wa inna jahannama la muhiqatun bil kafirin ai azaba ta riga ta zo din ya kafiri domin na tana kewaye da kafirai ma'ana babu yanda za yadda za a iya tsere mata يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يوم يغشاهم العذاب تناسب سورانة عذاب ذات للبيسو سيدة برسنا مصدر من فوقهم daga saman ومن تحت أرجلهم haka kuma daga karkashin kafafuwansu sai sama ta kasa duk azabar sai Allah tsare lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawat wa kadhalika najzi zalimin min minan nar wa min tahtihim zulal kayyim wa yaqulu sai ka ji wato mai magana cikin su ko kuma mala'ika zai magana ya ce su zo kuma ko su ka manun ku dan dani wato ainihin abin da kuka kasance kuna aikatawa aikin da kuka na farna sakamakon za ku dandana ko mala'ika faɗa musu haka ko ubangiji ta Allah da kansa يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون يا عبادي الذين آمنوا يا وطن بسكي إيماني إن أرضي واسعة وسني سوى للي كتاتا من يلواتي قريني فإيا يفعبدون نيكتي ذبوتا تبتين wato wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da ta fara tantana wa musulmai labarin cewa za su yi domin tun da suna zaune a makka kuma an hana su fada ka'idoji na addinin musulunci a wajen ubangiji kuma ya halitta su ne dan su yi bauta ba dan su tsaya ba shi da ta taimakawa yake wajen rayuwa amma manufar rayuwa shine dan ka bauta da Allah ai ne ya kasance ba ka da tunani sai ka ci sai ka ta wannan tunanin bai tsara na dabba ba in dai ci da sha da motar shiga da gidan shiga shi kadai da tunanin ka ya zaka ka samu wannan wallahi tunani bai tsara bai tsara na rabon gidan ka tunanin da dabba dan me ake ci dan a rayu dan me ake sha dan a rayu to dan me ake rayuwa dan abun kama Allah shi ne manufar sai ake ci dan a rayu dan me ake sha dan a rayu dan me ake rayuwa dan a ci dan me ake rayuwa dan a sha tabbacin gida in ya zanto kawai za ka rayu ne dan kaci yani rijiya ku ko ka rayu don ka ci abinci ka rayu kawai don saboda ƴa mace ka rayu kawai don ka sha abin sha ba mu nufan ki wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati bambancin dan adam in ya zo musulmi kenan da dan adam din da ba musulmi musulmi yana da wannan manufar ya gamsu da ita shi yasa rayuwarsa take kyau take inganci shi ko wanda ba musulmi ba yana rayuwa ne dan ya ce to sai ya ci ya sha ya ci ya sha har yanzu sai ya akwai damuwa a cikin zuciya to shi kenan su kuma sai ya da miji jima'i kuma ya yi jima'i kuma har yanzu kuma akwai damuwa da kulle a zuciya shi kenan sai ya sha giya sai ya sha kokin sai ya sha barasa sai ya har yanzu dai zuciya ta gama da kusan su abu akwai damuwa ni mai wanci ne shi kenan sai ya dauki bindiga sai ya bindige mutane har harbi ya dasa bom har yanzu kuma hankalinsu bai kwanta ba <laughs> ya shiga cikin ruwa ya yi kaya ya tafi yawon shakatawa da a banza har yanzu zuciyar tsoro yin wuce ya ce dan ba yadda za a yi ta rayu sai da motsar ubangiji shi kuma ya ki sai ya samu wani kulli a zuci wanda shi da ta ba za su warware shi ba sai motsar ubangiji to wannan manufar da dan adam ke ginuwa a kai a matsayinsa na musulmi sai sa ke jin bambam da wato sun sauran na adam da ba shi ba shi yasa Allah ce in kada aka hana ku wannan ku yi hijira zuwa inda za ku yi dan in kana garin da ba a bautar Allah ko ana yi a karkace kuma ga wani gari da zaka je ku bauta Allah ya kamata, maka ka tsaya nan garin ka fada ya ibadi alladheena amanu ya wadanda suka yi imani inna ardi wasi'a ku sani cewa kasa ta mai yalwa ce fa iya ya abudu ni kadai za ku bautawa a duk inda kuke kullu nafsin za'iqatul maut lalle ko rai za ta tantani mutuwa kamar mai da martani da kafirai da suke cewa wai annabi ya mutu a haka aka yin zai ce wai zai ce wai ka mutu a mutu har ma ya yada jita jitar ka mutu bayan kana nan da ranka ha kawai su gaggautowa ke ka mutu a mutu to ai kullu nafsin za'iqatul maut tamanna unasun an amuta fa in amut to tilka sabilul laddu fiha bi awhadi ai su sun so wai in mutu sai suka ka da su in dai mutuwa ce titi ne ba na wani ni ba namu ne na mu duka كل نفس ذائقة الموت أما إن ميت فهم الخالدون في كان موت زنس دوما التي ثم إلينا ترجعون سنن جليل كما ذا دولة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحت فيها الأنهار خالدين فيها نعم عجر العالمين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها وقع الله يرزقها وإياكم وهو والذين آمنوا وطن سكي إيماني وعملوا الصالحات كما أيك نجري لنبوي أنهم من الجنة غرفا lalle za mu zaunar da su daga cikin gidan aljanna gurafan waɗansu manya-manyan ɗakuna da ke cike da kayan daga cikin gidan aljanna kenan wato da suke cike da kayan halar tajri min tahtiha al-anhar wadda koramu suna gudana karkashin gidaje da berayenta khalidi da fiha suna masu dawoma cikin aljannatin nan ni'ma ajrul qabilin ma dalla dalajan masu aiki ba masu surutu ba masu aiki allazi da sabaru sune waɗanda suka yi hakuri wajen yi wa Allah da'a wa ala rabbihim yatawakkalun sannan kuma suna dogara ga ubangiji ba sa dogaro da kowa me yasa suke dogara da ubangiji suna da masaniyar cewa wa ka ayyin min da ai su da dama za ka samu wadansu halittu a ban kasa la tahmil rizqaha wanda ba sa iya ɗaukan abincin su ajiye wa kansu sai dai kullum za su waye gari ba komai Allahu ya rizquha ubangiji ki ce su wa iyyakum har kullu ma kuma ke ce da su tsuntsu baya ya abincin gobe duk tsuntsu idan ya kiwo yau haka zai je kwanta a shekar ka ba komai na ka zo khimatan wa taruhu bi zalim da sassafe ne zai samu ku to shi ne manzo Allah ke cewa da kuna yin tawakkali irin tawakkalin tsuntsu da Allah ya arzuta ku irin yadda ya arzuta tsuntsu ai tsuntsu ba ya cikin zuci yana cikin arziki alhamdulillah duk da bai ajiye komai a gida ba amma yana cikin arziki domin bai ne ba ya rasa ba to sai malamai suka ce me kenan ake nufi kar ma ajiye komai a gida kar ka ajiye abincin kwana biyu ko kwana uku ko nota daya abinda wannan da yake nufi ne wato inda zuciyarka na rataye da ubangiji yadda sun tsuntsu ya rataye zuciyarsa da ubangiji kuma aikin ki kana gabbai da jikinka irin yadda sun tsuntsu ke yi to da Allah zai alsa kai da alsa shi kun zuwa abu guda biyu hada zuciyarsa na rataye da ubangiji to lalle zai bashi sannan baya da kasala da sassafe ai ba wanda ya fi tsuntsu sabo duk duniya da ko imrul kaisu ma da yaso ya zuga kansa cewa shi ya kusan so sabako dan ya zuga kansa wa kad agtadi wa tayru bi kunaiha bi munkarid qayd al awamid haykali بكر مفر اقبل مدبر معا كتلمود صخر حتى السيل من علم وين سوي Ya يا قوة سوري يتي اي لوكتين دنك فتا daga gida sun zo ma yana bi munjaridin da wani katon doki na ingarma saidil awabi da haikali zuwa can da da abin da ya abin da ake nufi ka zama to mai dogaro ga Allah ta hanyar guda biyu zuciyar ka dogara ga Allah Amma aikin kana gabai baka da kasala wannan shine hakikanin tawakkali wa ka'ayyin min dabbatin la ta'malu rizqaha yaso da dama akwai dabbobi da ke ban kasa da ke la ta'malu rizqaha ba ta iya ajewa kansa abincin gobe Allah ya rizqaha amma Allah shine ke arzuta su wa iyyakum ku wa huwa as-sami'ul alim kuma shi Allah shine as-sami' wanda yake mai biya alhalin kuru sai ce wala in sa'antahum man khalaqa samawati wal arda wa sakhara الشمس والقمر ليقولن الله فعنا يفقهون الله يبسط الرزق الحق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم إن ذاك تنبيز من خلق السماوات والأرض ونن يهل تسمي دكتا وسخر الشمس والقمر ونن يهولي رانا يقوم هولي وتا تجي تفيا يد يسو دائبين كنم la yaqulunna Allah da za su da kai Allah da Allah ke fa anna yufakun in sun yi da kide ke halitta to fa anna yufakun dan me ake karkatar da su da dai masa bauta shi kadai Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi ubangiji shine ke shimfida arziki ga wanda ya so cikin bayansa ko ya tabiru kuma ga wanda ya dama cikin bayansa inna Allah bi kulli shay'in alim Allah da dukkan ولئن فعلتهم من نزل من السماء ماء وأحيا به الأرض وأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Allah ce wala in sa'altahum inda zaka tambaye su man nazzala min as-sama'i ma'an ne ya saukar da ruwa daga sama fa ahya bihi al-ardh min ba'd mawtiha ya rayar da ƙasa bayan ta mutu abin da ake da mutuwar kasa ce ta ce wacce da bushewar amma daga ba sai rayar da ita hanyar fitar da lambuna a kan da wato